أعوذ بالله من الشيطان rajim. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم ya umma assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh barkamu da wannan lokaci barkamu da wannan rana fatan ya umma suna cikin koshin lafiya to muna yi muku fata alkhairi barkamu da wannan rana insha Allah ya umma ga wani sirri na za mu sakar muku shi a wato ainihin kamar yadda kuka mun dora muku akan cewa wa sirrin ɗaurin baki idan ya kasance akwai wanda kuke so a ɗaure bakin shi wato ainihin ba wai kowa ba